الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسلفوا إنه لا يحب المسلمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونؤمن به وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا wa na muhammadan abdullah wa rasuluhu sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sahabati sadati karami wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawm al-din wa subhanaka allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim amma ba'du ya wa muslimin assalamu alaikum wa bayan gaisuwar musulunci kuma insha Allah tabaraka wa ta'ala kamar yadda muka saba kowane yammacin wannan watan mai albarka ba a zama masallaci na sahabbai domin bi ta alƙur'ani mai ke ba yau ma wannan yammacin na sha tara ga watan Ramadana shekarar musulunci tun daga hijirar ma'aiki daga Makka zuwa Madina zuwa yau shekara dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da wanda ya dace da yammacin ashirin da watan hudu miladiya dubu biyu da ishirin da biyu in Allah ya so za mu daga karatun na yau kan lafiya zai mu karatu da Allah ke kididdige ma larabawa maka nimomin da ya yi musu tun daga halitta su dawo da shi maka su na wuce itatuwan da suke amfani da su da kayan marmari ya faɗa musu duka ya halatta musu wannan da abubuwa don su bauta Allah yana da nimomi daga bayi don su kai jakai zan ba sai su yi mashi biyayya zan kama ba a ta su ba nimomi ne suka yi jirgin mai biyayya Allah ba irin sarakuna ba ne daga nafin samun mutane da'a ko sun so ko ba su so ba ko da daɗi ko ba da ya shi ya kai su bishi da daɗi rai da in ka bi Allah ba da daɗi rai ba su ba dan ma ba su so da tasiri gai. Jasa sai ya ta gidan nimomi. ومن الأنعام حمولة وفرشا نعم كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين ga wani bayan ka ya kuma lisan tatuwa da na rukan shi maka ya ambaci wa nakala wa sar'a talifan alwan mukhtalifan usulu to sai dawo ya ce na al'anami cikin dabbobin ma Mula ta an kasa muku shi kashi akwai na daukan kaya wa farsha akwai shimfiɗaɗɗu a kasa waɗanda aka yi muku don ku taka ku sha nono in kun buƙaci nama mai taushi kuma ku ci Allah ya ce kulu min ma razaqakumullah ku ci daga cikin nau'ukan abubuwan da Allah ya arzuta ku daban-daban amma ba wala ta tabi'u kudwati ne, kada ku zan kada ku zan biyoyin shaytan ka turukahu wa awamirahu fi tahdidi wa tahribi kada ku bi zambiyoyin shaytan ta yadda shaytan yana halatta wasu abubuwa ya haramta wasu abubuwa ne a hadin jahiliyyah kamar yadda ya samu a mutanen jahiliya ya shige su a haramta wakaci maka haramta wangara kuma a haramta wanga awakai da shi don Allah ku mu ne mu biya annabi ku yi tabbatun wancan muna ta da kaza muna ta da kaza duk ya ku bar shi kawai ku bauta ma Allah shi halaliyar bai Allah shi ne Allah cikin sarki ya ce saboda inna lakum aduwwun mubin sai dan maki ne gari su mai bayyana da gairar da adawa kuma gabon da kuka yi tun daga wanda yake wa annabi adam mana inda shi da na zahirin adawa shi ne ta shi dan mai bayyana ne adawa ce ga mutum ba a kai da hukumi an tsara da makircin Allah ya ji waɗannan dabbobi ba ba ko kala guda mun samaniyata أزواج ثمانية أزواج نعم من الضأن اثنين ومن المعز اثنين كذا قل الذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرآم الأنثيين نعم نبئوني بعلم إن kuntum sadiqin ubangiji madaukakin sarki ya ce kuma waɗannan dabbobin ba ko kada guda samaniya ta azwaji na uku da takwas yana tsani daga tumakai akwai na biyu raguna mazaje da mata da tumakai wa min al haka su da awaki suma kala biyu ne suke zakaran wa unsa suma ma al na su ma namiji da mace ma'ana wa an sha'ala kun min al-an'ami thamaniyata azwaj ya kaga musu halittar dabbobi nau'i takwas wato na namiji da mace saniya namiji da mace na namiji da mace akuya namiji da mace abin da yake rufe a nan ga a halala kuma akala duka ya halatta muku cin su namijin su da mace su ko tumakai namiji tara awakai ma haka Allah madaukakin sarki su bi wa ta'ala ya ce to su da ke cewa an haramta musu cin wasu kun tambayi su a karai ne harraba ne, sun na ukkan ga ya da. shin mazajin su na ya haramta ko ma ku su rago na da mutu ya haramta ko kun kiya da afiya aka ce haka in karo lima kanu ya fa'alu min ta'rimi ma Allah wannan musulmi Allah ya yi musu ta abin suka yi na haramtar da abin da Allah ya halatta lahu a gare ya faɗi wannan ya ce annabi ya tambaye su alawatin tauhid wa fajr bisa ga hanyar garke su haramta abin da Allah ya halatta wata ne kuma da tsawata su yi abin da bai dace da hankali ba an yi musu ni'ima sun haramta a kai معنى آتك رأي من الزاد والماء حرم الله عليكم أيها المشركون shi mazajen nan na biyu rago da da kosuro mai Allah ya haramta musu amincin su ya yi nini goma ko ko ma tafiye su ne a kula da dukiya am nastamalat alayhi arhamul insani ko ko a'a shi duk abin da mahaifar su matan nan guda biyu suka tattara haramta musu mana abin da akuya ta haifa da abin da da abin da kungiya ta haifa ina na Allah ke nabiyuni ku ba ni labari da yake daga sani aka bi wuni anin lahi bi amrin ma'lumi ba ni labari wani na Allah ya so ka muku da haramci da gare ku la bi kira'i ba wanda kuka yi kiran ƙarya ba wala bi takharrufin kuma ba kirgado na kun ke da kuntum sadiqin kuma gaskiya ne bin dalika tarihi da Allah ta jingina wannan haramcin zuwa ga Allah ku kawo ni tare ku kawo ni. Allah madaukakin sarki ya ce wa min al-ibil wa min al-ibil ithnayn wa min al-baqar ithnayn da qul الذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين من ai wa sha sha'a kun mina sibil ibil na yusuma da garafun ma ya halitta muku na rukka biyu kuma jamal wa shi ne amali da rafuma wa min al-fakari haka daga shana ni kuma al-jamu wa al-fakara shine bajine shanu da kuma saduwa kul Allah yake tambaye su الذكرين حرما su متى nan ne Allah ya haramta karon amali da kuma bajini shanu ne Allah ya haramta ayyul tsuntsaye ko ko matan guda ne an mashtamalat alaihi arhamul tsuntsaye ko kuma abin da mahaifa waɗannan dutse suka tsara ki kuna huna tan fi takabiri Allah ya nana ta wannan saboda sai matuƙa da mu na abin da suka yi wasu da sauki kuma da sauki قال sauri da jalla ka جل مكسور إن wanda rufu ne mabaye ne an dalla a suke hana ku amin an wa'in arba in kari ne allah yake kyawai ya haramta musu wani nau'i ko wani bangare daga cikin nau'uka uwan guda su wa izharu sabbin kuma domin ya bayyana karyar bi zalika cikin wannan haramta fa inna hum kanu yuharrimu na zukura kana ami tarata wani lokaci sai su haramta mazajin na kofi ne ba wa ina ta hana tarata wani lokaci su haramta mata tafiya wa aulada a wani lokaci su haramta ƴaƴan da aka haifa tare da wani lokaci wani lokaci kuma uwayen ka Allah ya ce an kuntum shuhada a cikin ko kuna halarci ne sai wa Allah bi hada ko ko halarci Allah ne lokacin da ya wasiya da wannan haramci haramci shi wannan da dabbobi Ya ce hada ziyaratun fi takabiri wa tawbi wannan dadi ne da Allah ya ce gwada zargin ka da da yake hal kun muhajiri na hina wa sa'akum Allah kuna nan ne da Allah ya min tahakkuri Allah yana da Allah ya yi da Allah ya yi sani man fara Allah ya babu wani wanda yake daga mutumin da kirkira ƙarya kuma ya gina ta ga Allah yin zillan na ku zai ya fitar da mutane da wairi ilimi ba tare da wani gani daga Allah ونسب إليه تحريم ما لم يحرم يجزن جنام الله حرم كان عبد بي حرم كابت غير دليل باو الدليل شريعة ولا برهان باو الجاه الله يجب قياما ما خير من النبي إن الله لا يحكم قوم الظالمين الله بايش يسلسل أكثر أمور في كل ظالم ana magana ne da masu haramtawa mai halarta abin da Allah bai haramta ba saboda al'ada amma na haka fi wannan umumin ne an game kowa da kowa Allah baya shiryar da mutane a zalumai zuwa ga maslahar kansu ta duniya da lafiya duk wanda aka zalumi ubangiji sai ya fasar da shi hanyar da zai tsaya ko ne a zalumi kai sai ya shirya mai kadazzarin da ba zai ci nasara cikin al'amarin nan ko ya ci yan nasara sai dai inda bai halakar da shi a san da wannan ai sun ma'amara ta'ala رسوله وفي النبي تا لأن يبين لهم ما حرمه الله عليهم sai umurci annabi sai karanta musu abin da haramta musu haramci na gaskiya yin da haramci suka yi to ga abin da Allah baya so a sai Allah ya ce ka gaya musu قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتا نعم إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. فإن لا أجد فيما أوحي إلي محرما. kace muku kai kan ba ni samun cikin abin da aka yi wahayi su zuwa gare ni muharrama wani haramtacce abu alaka ilin da mai ci ya samu da zai ci shi illa an yaku da mai kai sai fa in bokai guri na ni babu abin da Allah ya wani aiki ya haramta sai dai motsa ya tabbata ta zama motsa don maslahar wa don amfani ɗan adam saboda motsa mun faɗi cewa illa sai babbai illa ta farko bawan Allah ana son komai na shi yana da alaka da ambaton suna Allah shi yasa har da abinci an ka in za ka haɗa abincin ka ɗauko loma kar ka ɗauko ta sai ka haɗa ta da bismillah saboda komai na mutum ana son yana da na alaka da ibada abin suna za ka fi amfani ka amma in ka ambaci sunan Allah Allah zai sanya albarka ka yi ka Allah cikin abinci ka ba a son rayuwar mutum sai saba alala yana gudanar da rayuwa banza suna iya ba alaka ba alaka ko dai ba kai zurri ba dai ba alaka ba dai duk abin da aka shara da kusanci ka ga Allah kai kusanta da ka samu shi ne Allah ya ce faɗa musu ni bai cikin abin da Allah ya fi wahayi babu wani abin da ya yi yin wahayi cewa akwai haramtacci bisa ga mai ci illa ya kuna mai sai fa in motsai motsai ko illa kai saboda babu ambaton Allah ya ce lokacin da za a karfi rayuwa sai ko wace gaba ana kun lokacin da za a salwantar da rayuwar da zo a yi amfani da ita to a ambaci suna Allah ko ga babu ambaton Allah motsai ya mutu ba a mutu suna Allah na biyu jini dabba ba ta mutuwa ga banza sai da kwayoyin to dabba in ta mutu ba a yanka ba waɗannan kwayoyi da suna nan zaune cikin wannan namu saboda jini da suka yawo ciki dai ba a yanka ya waɗannan kwayoyi da duk abin da isa ya kashe rakumi ko ya isa ya kashe saniya ko akuya ko jijiya yana ya kashe da hannu ina za ka ganowa saboda sun yi ka karfi ko da ka yi ka tsawo galalan zuwa sama ka yi ka karfin jini da rayuwa don a aje ma ruwan ta a aje ma akuya gani su kai kai ne ko su kai shan mai yawa ne an ka aje ma ruwan ta akuya za ka sa ka shi ka sai ka kai su an ba ka reaction saboda fasar ne gaba ɗaya akuya take shan haka ne ko ba haka ba ashe duk tsawon da ka kita ya gwada tana da wani ƙarfin jini da wata ma'azar da tasika don haka nan ga duk ciwon da ita ya kashe ta bai bari sai aka haramta ka ci motsa ta saboda ƙwayoyin cutar nan da suka kashe suka koma cikin ta kai na da yin kashe za su yi gaggawa kashe kashe da kashe da da lokacin akwai a sauka tana wahala sai aka ce illolin ga guda biyu don maslaha ka ba don maslaha Allah ba an haramta ma cin motsai saboda ba a su suna Allah a kan shi ba na biyu kuma ga ƙwayoyin cutan da suka kashe wani dabba su koma cikin na uku kuma kayi kama da aikin kafirai masu cin motsai kuma ba a a matsayin ka wanda Allah ya karrama musulmi mabi annabi Muhammadu an bambata alamomin da su kuma ka taho a ce ci maka ka irin tafi don haka nan waɗanga aka haramta motsai saboda maslaha ɗan adam ba don maslaha Allah shine yace audama masuwa ba a kace mu ba a samu haramtacce cikin abin da aka yi mai ko dai mo kai ne ko jiri ne mai kurji shi ko jiri mai kurji an ji illa kai illa kai yana dauke da kwayoyin cuta in ka tara kwayoyin cuta sun yi daga dabba ko fata gari ka kake kaza kuma ka yi kama da karnuka kuma kai a matsayinka yi halitta cikin dalilai bai kamata a ce ta dawo ba kare ka cin abinci ba ce kai ma haka da ka a ce kuma sannan akwai cuta ta biyu larabawa suna da al'ada in suka ji yunwa ba su ji daɗin su kai da dabba su ba su da taimaka sai su samu gida soka ga kamfanin rakumi cak sai ya fashe jini ya yi ta kurji sai su tara su tara kwano ko jallo sai ya ci sai a yi dakaci a ji a ci wanga nau'i kuma ya zama nau'i na rashin tausayi don dabbar ka ta jinin gari ke rayuwa to ka jaye rowa ta hana ma ka kai shi ka kai haji ba ka iyawa amma ka tsotse mata jini ka azabtar da ita madadin ka sai da ita tana da lahiya to ka ka jaye mata jini tana tsaye don rowa baka sai shi ka huta ba kuma sannan ka tsotse abin da take rayuwa da shi sai aka haramta wannan ɗabi'ar saboda harancin jini yana ɗauke da kwayan cuta kuma sannan akwai cuta mazabbar da aka wa haka shine Allah ya ce babu abin da aka haramta cikin abin da aka yi wahayi face motsa da jini mai gurje aw lahama khinzirin ko kuma nama aladai shi ko nama aladai bi yadda aka haramta shi fa innahu kabirun saboda shi kalanta ne wa najisun li ta'awudi akalan najasati saboda shi ko kazanta ne ya saba da shiga kwatami kana tsugunni kana kashi ya ka zunku da kai kwashi kashi ne sannan kalli in bai ka kiwo cikin kwatami ruwa sun yi wata uku ana tara kazanta bayan gida duka bai nan na ya ka zuwa yana ta tura baki ne cikin wannan abin yana ta ciye abincin shi ka gani ba a da kazan gidan ka cin kashi an ce in ka tashi an karka ka kare ta ko da sati ɗaya ne tana ci maka ta kare ta zo bayan gari cin kashi ba saboda ba a son ka ci dabba da kake kana kana kana rayuwa da nadar dan haka sai aka ce an haramta ma alaji saboda a illa biyu shi da cin najasa shi kuma dabba ne mara kishi bai san ciwon kai ne ba ko ina ya samu fatawa ya kuma kimaka suna da tasiri cimaka da kuka gani tana da tasiri in kana cikin dabbobi masu masu masu sata irin gurguna da kuka sai biyan tsayi yi barayi a cikin su ba makawa yanzu kana samun barawo cikin gidan in kana cin gurgu ba dai kai babu ruwan kawai kudi ba ku sata ba to yanzu biyan kana samun lalatacin da ya kama sata saboda ya yi ta tagazzi bi lahami tarihin ya rayu da naman wanda a barawo don haka ana cin naman barawo ko kai halayya ta kai inda ba ka yi sata sai an yi hama ɗiyansa wanda bai zama barawo ko lalata ina ba ta an gane shi ne Allah madaukakin garke ce an haramta aladen shi ma saboda al'aduwan shi da kiwo cikin na shi kai girman ka Allah ya dauka ka wuce nan ka dawo tabbata Allah na sassiya da ka sassiya mara mara kima mara sanin kiyon kanta a cikin ɗaci makarta Allah ya ce au da uhilla irin ghairillah ko kuma wani abin da aka yi fasikan a ya sunan al-masduq kitan ko kuma abin da aka yanki yankan da aka yi mutum na fasikanci ne wani irin yanka ne a fasikanci aka ce ka an ya kuna zubi ala ismi gairin lahi kamar a ce an yanke shi ba don sunan Allah ba kalmar Allah da su kamar wanda an ka yanke da sunan gunki ko aka girmama gunki da shi sun miya fitan mubalaga san ta annahu nafsul fitti kamar da shi gabban shi an nafsin fasikanci amma aikin da aka yi a kansa shine fasikanci لأنه رجع على اسم الأصنام تقول أي يجيس لسونا غماكا بسم الله في أيانكا بسم الأزلى في أيانكا وجود أكا أكا هلا تأتي لسونا ونبان بسرشي كي مسلمي wanda aka girmama da Allah bisa gare shi shi ne za ka sayar dan kai ba ambaci wannan kai wanga ya zama ya saba ma da ka don haka ba ka fi abin da aka ambaci suna wani Allah a kai shi yadda ibadojin namomin ibadojin kiristoci da yahudawa Allah ya ce duka waɗanda haramiya ne ta gaya musu su ɗaya haram amma su ma sama ni turra gaira bagin duk wanda lalura ta jingina ga shi gaira bagin ma'ana ba gaira kasidin kala su da akali a biduni da luratin ma'ana ba wanda yake azzalumi ni a azzalumi yake ta inda yayi nufin jin daɗi da cin taba da rin wata lalura wala adin ba ta ta'addanci ba ai mujahidin kabarar da wasu ba kuma yana bai ta'addanci ni a ta ta'addanci ka koma daji kargun mutane ka kashe ko ka yi fashin duki dukiyarsu ko kuma wani abu da aka san na muku hali ya hana ma zama da yi. ka koma daji to nan kai kan ba halarta ba amma duk wanda cikin kula lura ta kama ba yana ɗan ta'adda ba ba yana azzalumi ba larura ta jingila shi cin moke Allah ya ce to an halatta mashi wannan shi na ce wanda duk larura ta jingila amma da sharadin gaira bakin wala adin fa inna rabbaka ghafurur rahim to Allah mai jin kai ne kuma mai gafar Allah yin da aka yi na halatta harami a kuma mai jin kai ne ga bayin sa ai na afaka to darura wanda wata larura ta kama shi wannan ɗan kajin gina shi la aka bi shay'in min al-muharramati kacci da sahibu a wani abin da aka haramta fala isma bai da yanzu nan wanda lalura ta jinki na iski dabba ta mutu motsai bai da wata shi maka sai ita to Allah ya ce cin da zai yi mata wannan lalura Allah ya kawar da zunubi daga bare shi in bai na in kana gaira bagi wala adima in dai ba dan ta asaba ne ko ba asabi ne ba ubangiji madaukakin sarki subhanahu wa ala. ya faɗa muna ya haramta waɗanda suka amma sukan su halatta ne ga wanda ya rasa wani kimaka kai su motsai halaliya ne ga wanda ya rasa wata kimaka bai da inda zai iya samu ba gari wanda zai iya bara ko ya roka ko ya ranta ya rasa duk inda zai haɗu da su mutane yau bai su daga komi sai motsai ko kuma jini mai kurgi ko aladai ba ya da kowane irin abinci kai su to yau sun dawo halaliya ga shi saboda darura su bi hun basura darura tana tana halatta abin da Allah ya haramta kuma bayyana ta'ala sannan Allah ya kira ta mu zuwa yi mana bayani annama harramahu alal yahudi cewa Allah ya haramta wasu abubuwa akan yahudawa to kuma abin nan da kaji ya haramta musu ina ma kana bi sababi bagayitin wasu ya fi wani sako sai Allah ya ce ki maka da suka yi ko cikin ci makokin da ya haramta su punishment ko ne sai a ce an haramta musu ci an san sun fi kowa su ce duniya sai Allah da suka sa'a mai ce ku kike da dawa haramu ina fatan an gane to haka Allah ta yi duk abin da kuka yi to kuka saba ma Allah sai ya haram sai haramta muku in ya kalma lahiya kuka so in kuka kasa bin Allah kuka yawaita zinaci zinaci lunduwa da cin riba da zalunci to Allah sai ya kawo rashin zama lahiya ya kado ni. da rashin lahiya ya kawo rashin zama lahiya ki wai bi damuwa yan sanda da sojoji ba su ka ganin su ba ruwansu ba su dole su alshira cewa don albashin aka ba su ba su an ka ƙara saboda sun saba su kasa bai sai Allah ya kawo tashin hankali da aka takaru kun ga babu tsaro zai kuma shi sai Allah ya kawo tashin hankali da babu ya magani kuma sai kawo muku inda yan sanda ka zama sai an yi sai an yi taro kunan kasa an kewaye yasa malam sani malam sani ya aya jinkiri ya jami'an tsoro mana sun hito zama jami'an tsaro sun goma jami'an mi jami'an tsoro to gaskiya magana ta na dubuwa eh saboda ni saboda sun ki Allah sun ki wallahi ba abin da ka isa su duniya kai sun kira shawa to ana da an ba ku ya an kai to bayyana ya ka an ba kai wallahi ba ku zuwa sai ka ba ku sai Allah ya ka kan ganin tsoro da ya sauki kowa da kuma kowa shiga cikin halin kaka yanzu cikin cikin gada aka yi sojoji da bindigogi da komai sai a jarrabe su da yan yan abin da bandi waɗanda suka yi bindigogi ba ka su faransa ta kawo bindigogi masu tsada ta ba su kasuwa saboda wasu biyan bukatu kaga mun ɗauki wani abin da za a jinkire mata a ɓata mata ƙasashen ta da addini musulunci a hana ma mutane wurin shinkafin da ta ta kawo bindigogi saboda a samu waɗannan da ke ƙoƙarin biɗan na a halaka su saboda an san yan birni su dole sai sun saboda su ma kwace an kan yan ƙauye maganar noma ta musu dole yan birni su dawo su dole sai su ta bayyana Allah ya tsare don haka yan uwa jawo fitina wa tabu fitina ta la tusiban allazina zalamu minkum khasatan Allah ki kuji tsoron jawo fitina ta hanyar sabo ai ta sabo ai ta sabo aga abin da Allah bai bai isa sai an taka haramiya Allah ya ce in kuka ya haka na wallahi wata fitina za ta zo ba ta jawo ba ta jawo su kadai kuma ku sani inna Allah shadidul iqabi Allah bai sani ku ba to haka aka waye ku dawa da suka yawai ta sabo gina ce gina ce da cin haramun riba ba a ba mutum sai an gada sai an kara mai dan bashi shi ne sai Allah ya kalle ku ya dubi abin da suka zo cikin ci makokin su sai haramta mu shi ne ci wa الذين ladina وعلى الذين هادوا حرمنا كل ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا, وإنا لصادقون ubangiji madaukakin sarki ya ce Ba lallabi na hadu a kan waɗanda suke yahudawa Allah ya ce haramna alaihim kullu zi kullu zi kullu zi zukure dukkan ma abuci a kai ba ai bisa da yahudawa ce sai bance su kadai Allah ya ce fasatan su kadai haramna alaihim kullu zi zukure mun haramta musu dukkan ma abuci a kai ba قال ابن عباس عبد الله بن عمرو هي ذوات الزلفي سنما ابو ba با كالابلي kamar raƙuma wani ami da jiminoni wa ma laifa bi zai a sabi'a annun farjatin kuma da abin da yake bai da aka yi tura ta babu kamar kan batti kamar agwagin ne wal ulzi da kuma gwagwa abin da gwagwa duka an haramta musu ci ba su cin raƙumi ba su cin jimina ba su cin agwagwa ba su cin kuci-kuci Allah ya ce ba su dai ba wa min al-baqari mu haramta musu wani abu daga suma daga shanaye wai walgarbi da suma kai suma arramna alaihim shuhumahuma duk abin da ake daga sanuwa ko akuya ko kinki Allah ya ce mun haramta musu cinki tsantsan ai haramna alaihim akala shuhubil baqari wa shuhubil ganami mun haramta musu cin cikin sanaye da kuma tumakai illa ma hamalat sururu ma sai abin da baya yakin su suke ɗauke da shi ma'ana sai kike nan da yake garwaye da kashin bai in barakumi ya yi ƙiba ko saniya ta yi ƙiba ko tunja ta yi ƙiba har da naman ta na kan bai yana garwaye da ɗan wani kice to in ba shi ba amma wanga da karu da ciki an haramta musu Allah madaukakin sarki ya ce an haramta musu ya ce mi awil hawaya ko abin da abin da Allah ya ka hadi aw masatalaka bi azmi ko abin da ya garwaya ga kashi kashi hamil aliyati kamar kidin cinya wal ma'ana abin da anna shahama allazi ta'allaka bi zuhuri aw yitawa alayhi masari da kuma hanji suka tattara gare aw talaka bi azmi ka shahamil aliyati jaizun lam ahala tamu yanzu an ka dawo duk inda nama yake irin naman koda da wile ne duk an haramta mu sai sun bihi duka su yi ba ko a ce ka yanke dabba? ka zauna sai ka tsaya ka yi ka yi bantoro ka yi cincin duk inda kike ji ka ɗaya ai azaba ki ko ba azaba ba to Allah ya san inda yake hito ma ba ya ya cikin kuci yana sako Allah duk inda yake hito ma da kuci ya sai an san mutane na masu son kayan ni'ima da jin daɗi sai aka ce duk inda nama yake da kike an haramta shi sai dai wanda aka tare da kashin bai ko wanda aka tare da tsokar cinya ko wanda yake kewaye irin nama nan da kalallabuwa lallabuwa ga hanci dabba ta yi amma irin wanganin da aka sharewa a yi kwashi da shi Allah ya an haramta musu ubangiji madaukakin sarki subhanahu wa ta'ala ce zalika wannan hukuncin da muka yi musu a zalika mu bi sababi domin mu yi shi akan niyyar zalunci su wa udwanin da wuce iyakokin su zai sabaka min qatl al-anbiya wanda ya gabata na kashe annabawa Allah wa akan riba da cin riba واستهلال أموال الناس بالباطل ده هذا الصديق يمتعني بعد تتحجى يرضيها فالله يسوي إنا لصادقون ثم والله مو ما تتحجى مو حرم تامس دجسيا أما كوسو حرم تامس كفنات العادة su haramta wa gara kuma su haramta wa jiha su haramta wa tsariya Allah ce mu mun haramta musu da gaskiya saboda ta ka dokan musu kai musu haramta musu da ni Allah ya tuma na wa inna la sadiquna bima qasasa alayka ya Muhammad mu masu gaskiya ne cikin abin da muka baka labari wa fi zalika ta'rirun bi kadhibi man harrama ma lam cikin wannan akwai wanka mai kama da jirwayi da mutumin da ya haramta da abin da Allah bai haramta shi Allah ya tafi da gaskiya yi saboda ya san abin da ya sa yi wannan haramci Allah madaukakin sarki ya gwada mana nan wanga aya an Allah ya haramtar da wasu kayan nima da Yahudawa saboda lai ba mu yi su zane ba ko mun yi su in muka kama sakon Allah sai Allah ya dubi wasu abubuwa da aka zafi gare mu an ci in mun zo in mun ji yasa Allah yake cewa ta buki na sallah ku ci ban da fi na sallah mun ji tsoron jawo ta cikin da in ta so ba ta jawo ba ta mun bai ci yin riba ne aka yi in ya jawo su matsala Allah bai sai da hukuma ga waɗanda ke ci riba kai yanka in ginace ginace ne in hukuma Allah ta tsaro musibo rashin lahiyoyin da ba a warkewa wanda zaka jawowa to bai tsayawa da waɗanda suka jawo fitinan maginanta kadai a'a hatta magidanta sai aka mutu yana jin tsoron yanka a Kaiwa sai an kone sai an kone almakashi mina na hika tsoro abin da yake tsoro kada za a yanka mu wani mai yanzu ya zo ya yanka mai ya dauka ko ba haka ba ka ga aiki tunda ta shafe yanzu kai ma ba a yanka ma a wa ba ka aro akai ho wani abin da yi wani ba ka yanka komi na wani wanda ka zuwa ya kai bijiri ba ka tsoro ne kake saboda an jawo fitina zinace zinace shi jawo fitina rashin lafiyar da ba a warkewa to haka Allah madaukakin sarki subhanahu wa ta'ala ya wa umma ba mu yi guda ba ne kuma ma yi guda ne saboda iyan gida annabi ya alaihi salatu wa salam amma kafin Allah kashe annabawa sai ai ba kuma ya kuma zuwa abi kin haramiya kashe riba ya jawo Allah wani ya rubuta abubuwan da suka yi su sai ba shi gare da ya fitar da su dawo kuma sai da dawo da abin ya dawo kuma bai dawo Allah ya ce kai yin tabbibi ka fakurra ku zura mutum waqi'a فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه نعم ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين الله يسمع النبي فقل يكذبوك فإن كذبوك إن سمع يطاعك kun rabbukum zu rahmatin wasi'a ce Allah ma abuci rahama ubangiji kuma abuci rahama ne mai yalwa saboda ni saboda ba bai ga wata hukuma yayi azabul istifadi ga wanda ke ma amma a sani don kaga yayi ma jinkiri da kaji ma kana sabo komai bai faru ba ka sani wala yuradu ba su min kamin da ba mai da azabar Allah ba shi sai kaga mutanen da suke masu ne sai Allah ya ce kul fa yaqulu ladhi ay mun ma'adil سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا نعم ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرجون ubangiji madaukakin sarki sai kulu sai kulu ladina asharaku wannan suka shirka da Allah suna cewa lau sha a sarka ai Allah ya da ba mu shirka shirka ga kaddarwa Allah wala aba'una ubannin mu ma inda Allah so ba za su shirka su ka mu ba wala haramna bi shi kuma da Allah so babu haramta ku ke ran haramta mu da bautan mu da kuma ka duka bisa da bashir Allah ku sai Allah yake kadalika kadaba alladina min qabli haka wadanda ga bani kuma shirka da Allah su kariya ka annaba hatta zu ba hatta zabu ba kuma sai da suka kai da muka dan tsana musu hukuma Allah yake to in Allah na ya so wa shirka ya so wa haramta dul hal mi indakum min ilmin kuna da wani ilmin fa tukuri jugula na ku da littafin da Allah ya saukar muku ya yarda da ku shirka da shi Allah ki kariya ku sai ka tabiuna illa zalla ba ku komai ba ce da to wa in antu illa tafrusu da kirdado na kuke yi da yanki fadi Allah ki kulli fadillahi al-hujjatul baligha na فلو شاء لهداكم أجمعين الله يشكرك في مقبل الله baliga Allah shi aka bijja wata matuka da abin da yake fada da haramta da yake sha da Allah ya so la hada da ya shirya da su ba ki daya a illam ta kullum hujjatu ala ala in ba da dalili a abin da Allah yana da hujja bayanan ya bisa da abin da haramta muku ya Allah da ya ba ya shirya da su zuwa ga imani ba shi da walakin lahu ta'ala taraka lil khalqi amran ikhtiyar sai dai ya bar mutane ba cikin imani ga imani wa kufri da kafiri zai timma tsakanin su domin yake mutum da karfi za a yi imani ba za an gwada mai zai addini wa duka za amma Allah yana so a yi imani da Allah amma a duka za kafirci ne yanzu a yi abin bai same shi ga an cilar ne Allah ya ce wa qul haqqu min rabbikum faɗa mun sani sai gaskiya daga gurin ubangiji ka take wanda ya so yi imani wanda so ya kafin ga duk da Allah ya ba mutane zaɓi nan wanda duk yayi wani abu na kafin ki bisa ga zaɓin ka don ba a haiku dula ko a ka kashi ku kulle zaɓin sa Allah ya ce kul a shuhada akum alladhina yakafun شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا نعم فإن شهدوا فلا تشهد معهم نعم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة نعم والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون الله يقول أنك شهداء كاوما سيدي كتاب يا الذين يشهدون أنك لا تشهد أن الله حرم هذا أن يحرم حمدا فإن شهدوا إن سلطانوا مكر يتاقي سيدا فلا تشهد أنت معه كيف أنت كبار غير كيف أنت Allah ya ce wala tattabi hawa allazina kadzabu bi ayatina kadzabu su yadda yanzu ka ta maka kare ta ayoyin والذين لا يؤمنون بالآخرة وأن ضعف إيمان جذوب كيامة كسياس وهم برسيم يعدلون مثل هذه الفاسدكما وأن برسيم نلا يسكي فإن na يقيمون رأي sai mu karanta abubuwan da Allah ba su sarki ya haramta na wasiyoyin Allah ga al'umma annabi Muhammad wanda Abdullahi dan Mas'ud yake wanda ke faranta mai rai ya ga wasiyar da Allah yawa Annabi Muhammad ta karshe a rayuwarsa da abubuwan da ya fito da abubuwan da baya so ya karanta wannan darasin namu da su dan uwa waɗanda muhawarori ne tsakanin ubangijin ka da kai da kurin shawar masa lokacin da aika musu na wurin su da al'adu daban-daban ya yi ta kanna waɗannan al'adu shi an ku wannan yana gwada jinkarin Allah da hankali Allah ya aiko annabi ya ce haka muku Za haramun ne musu ba mu yarda ba karya ne kake Allah bai hasala ya halaka kina Allah an gwada mana duniya ba wanda ya kai Allah shi ka yi maka arziki ya yi maka komi ya yi maka ruwa ya yi zara maka da rana saboda shagulgullan kai ce ba abu ka ba bai da kyau ka bar shi kake bari kuma sai ya kyale ka falla a kai ne amma kuma sai Allah ya wada maka akwai narko fa wanga hannun da aka yi ba kake bari dan jinkiri na wata bai amfani kulba ba dade sai azaba Allah ta zo maka wannan ne fa'idar mu ga wannan ga darussa saboda mu sani ko bi sabta mutumin da yake mai laifi bai shammaci Allah akwai ranar da Allah ajalin sa zai zo ne azabtar da shi ko kashe shi bisa ga mummuna halayya yake bauta wutar gobe kiyama don haka aka faɗa mana muhawarorin da annabi yau wahala da su da mu duniya gidan wahala ce ga mummuni shi annabi ba bai ya zauna lafiya bai na gare ka kai mu don haka nan yan uwa mu sani sako baya da kuma asalin sako bisa ga rashin gaskiya ake su ba bisa ga yarda Allah sannan kuma karshen su shi ko shi zai kai ga asara rayuwar duniya ni'imar na a hishe ka cikin ta kuma ya jona ka da wahalar ko kiyama don haka shi na Qur'ani ya sauko duk waɗanda muhawarori da waɗanda mujadaloli ya karanta mu da mu ummar da mu zamani da annabi ba don mu tsayyar da zamu bince da rayuwarmu a cikin inda Allah ya hana mu da masu gargajiya masu bautar abubuwa mu tsayyar da zamu mu kare kanmu da mutunci mu kada mu yarda mu fi irin abubuwan da suke yi saboda muna ganin suna da yawa ko suna da ƙarfi ko a bar a idon bayyane abubuwan nan da suke suna da amfani duk mu sani amfani nan bai kai ga ko sai ga asara suka da asara lahira Allah ubangiji ya ba mu iko kai da inda abin da alqur'ani yake ya karanta da kuma annabi yake cewa alhamdulillahi alladhi bi ni'matihi tatimmu salihat wa assalamu alaikum wa rahmatullah to babu tambaya yau alhamdulillah rabbil alamin arrahman arrahim malik yawmiddin إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا الله من تارون مسلاتنا نريد الله da kuma gafara zunubai ya ubangiji da ilimi Allah ka gafarta mu da zunuban Allah ka fi muna da laifuka da rai ba ma su rai mutum Allah ka gafarta mu ka kara daga darajar masu aiki na kirki a cikin ya ubangiji kai da ya kuma masu mai daga cikin ya Allah Allah ka biya ilimin da muke nema da wanda muka samu Allah ka ba mu yi aiki da su ka ya zama haske ga rayuwar mu da zai ta hanya ba daidaiciya ya Allah ka kare mu da gargajiya da al'adu da hanyoyi sabuwa wa ubangiji ta ji kai ya Allah ka kyautata rayuwar kyautata rayuwar jagororin mu ka kyautata rayuwar jan kasuwar mu ka kyautata rayuwar ma'aikatan mu na gwamnati yau da rayuwar malumar mu da suna da waɗanda ake yan bidiya Allah ana su bidi Allah waɗanda ana suna Allah ka ƙara tabbatar da su ka taimaka mu su faɗi abin da aka na kairi kuma ka ba mu iko aiki da shi waɗanda ke sharri ubangiji Allah ka ba su iko bari sharri na kamar shi su ba ka daidai ya Allah matasan mu Allah ka mu su ba ka daidai ya ƴan mu maza da mata Allah ka shirya mu ka san ba mu da iko shirya mu su ya Allah Allah marasa lafiya mu ubangiji Allah ba su lafiya ba su mutuwa Allah ba su yi da kalimar la ilaha illallah muhammadur rasulullah اللهم اعطنا عجبتنا في الامور كلها واغفرنا من كبيرنا وعذاب الاخره يا رب العالمين اللهم انا نسالك من صالح ما كنت الناس من الاحد والولد والمال غيرك يا رب العالمين اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك اللهم انا نسالك فينا الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وان تتوب علينا وتغفر لنا واذا عرفت بك انك فنجنا إليك غير مفتونين اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وسع من يقربنا إلى حبك يا حي يا قيوم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين